Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara salamu alaikum barkamu da wani lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau talata biyu ga watan Maris na shekarar 2021. da kuma fatan za a yi muna aikin gafa saboda a shirinmu na yamma mun kira hamma amadu dan takara a maimakon mu ce tsohon dan takara a cikin shirin namu na yanzu za ku ci cewa a yau talata ne miliyoyin allurar kafin cutar coronavirus suka iso babban filin jirgin saman kasar najeriya a birnin tarayyar kasar abuja bayan haka za mu leƙa birnin kwanne inda har ila yau sanadiyar rashin tsaro wasu 'yan najeriya sun fara arcewa zuwa jamhuriyar nijar domin neman mafaka kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafe da rahoto na musamman sannan muna tafi da labaran wasanni to amma kafin nan ga ibrahim ka almasi garba da labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Najeriya ta karbi zubi kusan miliyan hudu na rigakafin COVID-19 a yau dinnan talata, wanda shine kaso na farko da kasar ta samu karkashin shirin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa COVAX a takaice da hukumar lafiya ta duniya WHO ke tafi da shi. rigakafin wanda kamfanin harhaɗa magunguna na AstraZeneca ya ƙirƙiro ya iso ƙasar a jirgin saman ɗaukar kaya na Emirates wanda ya sauka a filin jirgin saman Abuja najeriya ce ƙasa ta uku bayan ghana da coast wajen samun rigakafin ƙarƙashin wannan shirin wanda manufarsa shine kowace ƙasa ta iya samun rigakafin da kuma hanyoyin jinya a yayin wata hira da 'yan jarida a makon jiya wakilin hukumar a najeriya walter kazadi ya ce kasar za ta sami zibi kusan miliyan goma sha hudu na rigakafin na astrazeneca a ƙarƙashin shirin na covax ko da yake wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya ce kasar na sa ran samun zubi miliyan goma sha shida na rigakafin jami'ai a afghanistan yau dinnan talata sun ce wasu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba sun kashe wasu mata uku da ke aiki da wani gidan talabijin ɗin ƙasar a wasu hare-hare daban-daban a lardin nangarhar da ke gabashin ƙasar shaidun gani da ido da 'yan sanda sun ce waɗanda abin ya ritsa da su na kan hanyar su ta zuwa gida ne daga wurin aiki lokacin da maharan suka far masu a sassa daban-daban na jalalabad headquarter lardin na nangarhar matan na aiki ne ma gidan talabijin din eniskas da ke yada shirye shiryen su a birnin ɗaya daga cikin matan an fitar da ita ne daga cikin motar da ke ɗauke da ita kafin aka bindige ta har lahira a cewar zalme latifi shugaban gidan talabijin din. jami'an tsaro a najeriya sun ce 'yan bindiga sun sako ɗaruruwan ɗalibai 'yan mata da suka sace kwanan nan daga wata makaranta a sashen arewacin ƙasar kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara abu Yaro, ya tura saƙon twitter mai cewa 'yan makaranta 179 ɗin na cikin farin ciki da ƙoshin lafiya yaro ya ce matakan sulhu da gwamnatin zamfara ke ɗaukawa da 'yan bindigar na ɗaya daga cikin dalilan sako 'yan matan ya ce daga bisani za a yi ƙarin bayani ba a tabbatar ko shin sakin yaran ya biyo bayan biyan wani kuɗin fansa ba tun asali 'yan mata 317 ne hukumomi suka ce an sace a samaman da aka kai makarantar sakandaren 'yan mata da ke ƙauyen jangebe a ranar juma'a to amma gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya ce adadin ɗalibai 'yan mata da aka sace 279 ne ba a bayyana dalilin kuskuren adadin ba najeriya dai na shan fama da sace-sacen mutane don neman kuɗin fasa a 'yan shekarun nan mambobin ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya asean a e takaice za su gana yau talata don tattaunawa kan taɓarɓarewar harkokin siyasa a ƙasar myanmar ministocin ƙasashen da ke wakiltar kowace daga cikin ƙasashe goma mambobin ƙungiyar da suka hada da brunei cambodia indonesia louis malaysia filipino singapore thailand da vietnam a gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar da kuka shi a farkon shirin a najeriya kalla allurar rigakafi na cutar covid-19 miliyan hudu ne suka isa babban filin jirgin sama na imandi a zikwe da ke fadar gwamnatin najeriya abuja a yau talata hakan ya sa najeriya zama ƙasa ta uku a nahiyar afirka wacce ta samu tallafi ta hanyar shirin covax na duniya da aka kirkiro domin gani an tallafawa ƙasashe marasa karfi a duniya da rigakafin ga dai rahoton wakiliyarmu daga babban filin jirgin sama da ke abuja shamsiya hamza ibrahim Tuntunin yan jama'a kenan da suka samu halartar tarban allurar rigakafi na AstraZeneca wanda jami'ar Serum ta kasar India ta hada an kuma shigo da su ne daga babban birnin kasar Mumbai zuwa Abuja. Alluran ita ce ta farko da hukumar tantance abinci da magunguna a Najeriya wato NAFDAC ta amince da ita. Kana ita ce allurar rigakafin cutar COVID-19 ta farko da aka fara shigowa da shi Najeriya. Jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar UNICEF Safiya Akauta ta bayyana min hanyoyin da za a bi wajen fara raba wannan allura ga al'ummar Najeriya. yau Allah ya yarda ya samu cikin manyan wakilan gwamnati waɗanda suka samu halartar tarban allurar har da shugaban kwamitin kota kwana na shugaban ƙasa da ke yaƙi kan cutar ta covid-19 a najeriya wanda ya ce ya zuwa yanzu abin da ya rage shine al'ummar najeriya su shirya don su amsan allurar yanzu abin da ya rage sai dai jama'a kuma su shirya don su karbi allurar nan allura ne wanda an rage an duba ta tana da lafiya kuma za ta kawo mana lafiyan jiki in mun karbe ta ma'aikatan asibiti da waɗanda suke taimakon su da waɗanda ake considering nasu wai su ne front line workers waɗanda a kula kila yau mai suna haduwa da mutanen da suke kame da wannan cutar corona bayan haka za a duba kuma shugabanni na addini da na gwamnati kaga yanzu in sarkin musulmi ya karbi alluran nan babu wani zargi kuma wai akan cewa ba halal bane in president ya karba kaga ba wani eh, ma'aikacin gwamnatin da zai ce wannan ba daidai bane akwai wani abin da yake cikin wannan vaccine din wanda ko zai kawo wani halaka ga cikin mu to akwai waɗannan irin shugabannin da za mu zaba wanda za su karbi waɗannan allurori Najeriya da ita ce ƙasa tilo da ke da yawan al'umma a nahiyar Afirka da mutane sama da miliyan 200 wacce kuma ta yi fama da annobar da ya lakuba rayukan mutane sama da dubu biyu. Abin jira a gani shine yadda za a bi matakan rarraba allurar rigakafin ta cutar COVID-19 ga al'ummar Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim daga babban filin tashi da saukan jiragen sama da ke Abuja. a gaida shamsi hamza ibrahim yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar nijar inda a kowane dare ne 'yan najeriya da ke kan iyaka da birnin kwanni ke arcewa da gidajensu don neman mafaka a nijar saboda tsirar da rayukansu daga 'yan bindiga da ke yin garkuwa da su ta hanyar afka musu a cikin dare ga rahoton wakilinmu haruna mamman bako daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Garin birnin Kwanne ne yanzu haka ke kasancewa mafaka wa 'yan Najeriya da ke kan iyakar Ilela lokal gamman ta jihar Sokoto da garin na jamhuriyar Nijar bayan da masu garkuwa da mutane ke ci gaba da yin ɗauki ɗaya-ɗaya don sun tsere ko a baya-bayan nan da wani ɗan babban ɗan siyasar Ilela sai da aka biya naira miliyan biyar yayin da kwanakin baya sun ɗauki wani mutum aka biya naira miliyan biyu. A fadamar unguwar kalmalo sun dabrari wani bawan allah amma suka cimma 'ya'yansa da suka sha dukan tsiya kuma aka kwashe wayoyinsu bayan sun ɗauke mata biyu a garin 'yan kwanakin da suka gabata sai da an ka ba su naira miliyan biyu 'yan najeriya na ci gaba da kwararowa kwana a garin birnin kwanni ne a kowane dare kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya bayyana mini sunana ibrahim ma dan najeriya ne da yara na da iyali na kuma duka nan garin muka alamarin ga abin da muke fata Allah ya kawo muna karshen shi ya gwada muna yanda za a yi ya kawo muna waɗanda za su taimake mu a kai wanga alamarin sannan kuma batun mutanen mu masu bari gari ilela ko Najeriya suna zo nan suna kwana saboda masu amse kudi to ni da abin da nike so in faɗi ga wanga alamari mutanen mu iko kama iko Najeriya ni mamaki ne nike ji a cewa su ba su san abin da da za su yi a kawan ga alamari saboda babu abin da ya yi iko iko shi ya sa ake ba su makame don su hake wa'anda ba su da makame ko hankalinsu ya tashi ne mana shi ya sa ne suke dawo nan Nijar saboda mi saboda mutum abin da kana bida tun shekara da shekaru kana so kana bida kana yin wahala ka samu kudi to kwana guda akan miti guda za a amshe duka sai ka zo ma talaka ka koma baya baka da komi kuma to ya ba sa ka bari gari ba dole ne ka bari gari ka ni ma inda zaka ɓoye kai ka ko ni gaskiya magawan ga lamari ya ba kowa soro tsoro ne kowa shike ji yanzu ga suna nan garin ga wala haka na dare nan ne suka kwana wannan lamarin ya kara tausasa bayan da yan bindiga dadin da ke cin karensu ba babbaka a wannan yanki yanzu haka suka kashe mutane goma sha biyu a cikin daren lahadi da ya gabata a garin amarawar illela local gamman din inda yanzu a kowane dare yan najeriya ke arcikewa daga illela ko kauye ƙauyukan da suka zagaye Ilela din kamin da safe su koma wurin kasuwancin su a garin na Ilela. Sunana Ahmad. Dole ne mutum ya gudu saboda ya tsira da rayuwar shi kuma idan mutum yana zaune can bai san abin da zai riske shi ba. Dole ne mutum ya gudu ya tsira da rayuwar shi. Ya tada mutane hankali kware da gaske. Ana gidan ka zo a sace ka kuma kuɗin hansa ne ake nema. Kaga an samu mutum cikin wani yanayi. Gaskiya duk wanda ka ga ya taso daga gidan shi ya dawo wani wajen ya zauna saboda ya tsira rayuwar shi ne ya saya gurur daga gidan shi dawo ya zauna misali kaga sai dai mu ta fatan ubangiji Allah ya yi mana sauki wannan lurat Allah ya kare mu wannan bakon lamarin da jama'a ke jin sa daga nesa gashi ya kawo kusa gare su shin a ne zai kare a illela kasancewa abin ana sakkiya kai na ci gaba da kaba a halin yanzu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma bar mu ƙara komawa Najeriya inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto kan wannan rana da ke yaƙi da bambance-bambance. Rana ta musamman da Ɗinki Duniya ta ware ɗaya daga watan Maris na kowace shekara don faɗakarwa kan dokokin da suka kyamanci nuna wariya wa al'umma saboda bambance-bambance da ke tsakaninsu. Ga rahoton Zainab Babaji daga Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar ɗaya ga watan Maris na kowace shekara don faɗakarwa kan dokokin da suka kyamaci nuna wariya wa al'umma saboda bambancin launin fata, ƙabila ko addini da sauransu. Al'umma da dama a faɗin duniya ciki har da 'yan Najeriya na fuskantar nau'i daban-daban na wariya, lamarin da ke hana su cimma burin wasu abubuwan ci gaba a rayuwa. Malam Sani Suleiman da ke aikin fafutukar wanzar da zaman lafiya a Najeriya ya yi shimfiɗa kan wannan rana. A tarihin duniya bambanci na launin fata yare da makamantansu sun haifar da matsaloli da koma bayan matuƙa da gaske. Wanda wannan bambancin yakan shafi samar da ayyuka mu'amala ta yau da gobe har fagagen wasan kwallon kafa wanda a yau an samu gwargwado ci gaba amma har yanzu akwai waɗannan matsaloli to wannan rana rana ce da aka yin abubuwa da zai tunatarwa da al'umma illar da wannan abu yake haifarwa da kuma muhimmancin kowa a matakin shi ya ga ya ɗau matakin ƙarfafa mutane su kauce ma yin amfani da wariyar launin fata a wajen gudanar da al'amura na al'umma. To idan muka dawo nan ƙasa Najeriya za ka ga akwai waɗannan nuna bambanci da wariya kila ko saboda addini ko wani ƙabila ko da dai hmm. sauran waɗannan abubuwan. Musamman mu a nan Najeriya muka kalli jihohi daban-daban wanda suke fama da tashi-tashen hankula. da wannan bambance-bambance na addini da kabila wanda yakan shiga har gudanarwa na harkokin mulki maimakon mai da hankali akan wane ne yake da kwarewa da adalci wanda in ya samu mulki zai taimaki jiha ko zai taimaki ƙasa ba tare da alaka daga ina ya fito ko me kabilar shi kwajinin shi haka ya samar da durkushewan kyautatuwar mulki ya zama mutane suna samun madafan iko ko na 'yan majalisa ko na gwamnoni ko na kananan hukumar kawai saboda ga kabilar da suka fito ko ga yaren su ko ga addinin su ko ga bangaren su hmm. a maimakon kwarewa da yadda za a gudanar da aikin da samar da cigaba hmm. kaga wannan koma baya ne babba wanda wannan bambance bambance ke haifarwa kundin tsarin mulkin Najeriya ta ba da yanci wa duk wanda wanda aka nuna masa wariya saboda kabilarsa, addininsa, jinsi, cuta ko wata naƙasa da ya garzaya kotu don samun adalci. Amma a cewar shugaban kungiyar lauyoyi na shiyar ukur a nan jihar Plateau, barista Jacob Dawan, wannan dokar ba ta da tasiri a Najeriya. To ita cikin constitution na Najeriya kuma ta sake nuna cewa in an nuna wariya irin haka akwai kotu da za ka iya kai kara in kuma an duba an ga cewa eh an nuna maka wariya za a iya maka a baka hakuri ko a cikin newspaper da kuma a baka kudi. Masana dai sun jaddada cewa maimakon nuna wariya kamata ya yi al'umma su mai da hankali wajen neman hanyoyin ingantuwa ta kimiyya da fasaha da faɗaɗa ayyukan noma ilimi da sauransu don dogaro da kai da samun ci gaban ƙasa baki ɗaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman inda a Najeriya masana harkokin kuɗi da kasuwanci ke ci gaba da yin tsokaci akan sabon shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya madam ngozi okonjo awela da ta fara aiki a ranar litinin ɗin ɗaya ga wannan wata na maris ga rahoton mustapha daga mina A ranar Litinin ɗin nan ɗaya ga watan Maris na wannan shekara ta 2021 ne tsohuwar ministan Kuɗin Najeriya kuma mace bakar fata ta farko madan Ingozi Okonje iwela ta fara aikin shugabancin ƙungiyar kasuwanci ta duniya a birnin Geneva. Ingozin dai na ci gaba da samun shawarwari da kuma fatan alheri daga masana harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma tattalin arziki daga Najeriya. Najeriya, kwamishinan kudi na jihar Niger Alhaji Muhammad Zakari ya ce babbar shawarar shi ga sabuwar shugabar kungiyar kasuwancin ta duniya ita ce ta mai da hankali wajen inganta cinikayyar man fetur a tsakanin kasashen Afirka. Shawarar da zan bata shine na farko kasashen um, da ke tasowa suna da matsala da kayan da suke shiga kasuwan duniya da shi ya kasance kayan da a turanci ake cewa primary products wato kaya na farko na matakin farko misali yanzu man da muke saidawa a nigeria mai ne da ba a tance ba ta tantance shi ba ba a komi ba wani abu kawai dai haka tsurarsa ake saida danyen mai to kaga idan ya kasance mun kai danyen mai wata ƙasa can suna tacewa to yana ba da ayyuka yana ba da kuɗin shiga ga kasar da ke tacewa ɗin musamman gwamnatin wannan kasa amma mu a nan ba abun da muke samu a kai banda face harajin da ake wa kamfanonin da ke haƙo wannan man aikin da yake badawa ƙalilan ne don aiki ne wanda sai an ƙware kuma ba yana buƙatar mutane da yawa ba to a shawara na gare ta shine ta duba ta dubi yadda za ta taimakawa kasashen da ke tasowa masana'antunsu da ke tantance ko mai ne ko kuma gyaran kayan amfanin gona ne ko abin nan kasance sun bunƙasa an samu aikin yi a ƙasa wanda kuma shi zai taimakawa wayannan gwamnatocin idan aka yi haka to za a samu ma wasu kamar za a samu sauki misali akan eh, a turanci ana cewa migration mutane da suke barin kasashen da ke tasowa suna zuwa can kasashen da suka ci gaba kan dalilan rashin samun aikin yi ko kuma dai wani dalili na tattalin arziki To shi kuwa Alhaji Mamman Ahmad Kwantagora wanda masanin harkokin kasuwanci ne a duniya ya ce a gaskiyar magana ita ce sai 'yan Afirka sun tsarkake kasuwancinsu kafin su samu damar cin gajiyar wannan mata bisa la'akari da ɗabi'u na rashin gaskiya musamman ga 'yan Najeriya. Yau duk duniya duk kowane continent babu inda ya kai Afirka albarkatun ƙasa ma'adanan ƙasa da harkan uh, kayan abinci in har za mu zauna mu yi yadda ya kamata babu ƙasar da ta kai mu hilin noma a duk duniya in ka je europe america uh, asia uh, dukkan su wa'annan continent din babu wanda ta kai afirka yawan hulin noma kuma lahiyayye. to kana za ta samu kwarin gwiwar tunawa da afirka insha Allah za ta samu saboda ai zuwan ta can ta san irin rawar gani da mutanen afirka su taka musamman dai shugaban kasanmu na najeriya kuma mun tabbatar da za ta dubi waɗannan shingen da aka sa mana ta cire mana su saura da me mu ma mu zauna mu gyara kayan mu musamman mu dai a najeriya ai ba shi kaɗai ba kamar wannan african eh, free trade zone da aka kawo wanda yake cewa kasashen nan na afirka wajen hamsin da hudu ya zama na free trade zone wato ma'ana zan iya yin kayana daga nan a Najeriya yanzu in je niger ko in je burkina faso ko ghana ko south africa in kai su firili wannan abu ne mai kyau a gare mu in mun iya in mun tashi tsaye a gwamnatance a najeriya da sannan mu karan kanmu 'yan kasuwa mu sa mu kanmu gaskiya duk abin da zamu yi da gaskiya babban matsalan da ke damun mu a yanzu ka ce ma dan najeriya da kamar misali muna kai doya muna kai doya a saudi arabia amma yanzu ba a bari mu kai akwai kasashe da yawa ba saboda rashin gaskiyan mu in ka sa doyan za ka isa sai ga dan najeriya sa wani abu a ciki na haram ka duba daga najeriya zuwa saudi arabia da jirgi bai awa hudu zuwa awa biyar ba kuma kiliyala ya wadace mu da kasan da za mu iya noma komai mu kai saudi arabia amma sai an ɗauko daga asia inda za a awa goma sha biyu awa ashirin da kamin a kawo masu muku yanzu kana iya yin abin da kake so ka yi ka ce ka kai abu fresh kullum da sahai da saudi in jirgi ya tashi nan sha biyun dare ya isa saudi karfe shida na safe a samu abin na a shago amma me saboda rashin gasken mu an rihe muna kamar ƙasa su gana in ba mu hankali ba su baki na fa su mali su bene da ke tare da muna za a je a yi factory a can a rinka shigo da kaya nan wanda yake muni ya kamata muna wannan amma rashin gaskiyan mu da kuma irin ita kanta a gwamnatance ba a yi tsarin da zai sauwaƙa yin waɗannan abubuwan ba wato a takaicen na fahimce ka sai mun kasashen afirka mun tsarkake kan mutukun mun bi gaskiya sannan mu ci muriyar ita wannan ya afirka da ta samu wannan Ma madalla haka shike mun dai wa kanmu zan baka misali yanzu in ka ce ka kai wake kasan waje ana da bukatan waken mu amma za ka ga yi rahoton turai sun hana shigo da waken mu da sauran kayan masarufi da ba su a kai ba wai ba su saboda rashin gaskiyan da muke yi abubuwan da muke samu su irin kemikal da muke samu su duk bai kamata ba in ba haka ba za su fi son a kai namu din saboda mai ƙasa mu ne muna noma abin amma yanzu in ka tashi ko a nan muna ha'inci yasu yasu mu muna ha'inci to duk kuma abin da kai ha'inci ka kai kasan waje shi ba za a saurare ka Allah ya muna arziki Allah ya yalwata mu da ga da mutane masu hazaka muna da manoma suna noma muna da mutane musamman dai a karkara to me zai hana mu zana mu kan mu hada mu ci gajiyan wannan zuwan wannan mata a wannan wuri ba karamin alheri bane a gare mu zai karo zai bude mana zai haɓaka hanyar kasuwancinmu. To Malam Yusuf Ladan ɗan jarida ne kuma masani akan harkokin kuɗi a Najeriya ya ce duk da yake suna da ƙwarin gwiwar cewa ingozin za ta taimaka wajen bunƙasuwar kasuwanci a ƙasashen afirka Amma fa tana da ƙalubale a gabanta bisa la'akari da yadda siyasar ƙasashen Amurka da China take a halin yanzu. Duk da cewa muna da ƙalubalen infrastructure abubuwan more rayuwa hanyo hanyoyi matsalar tsaro da sauransu amma muna sa ran cewa kwarewanta da hangen ta da jajircewanta zamanta na ta kasance cikin gwamnatin baya a najeriya za ta taimaka gayya wurin ganin cewa ta tsame najeriya ta dora ta akan hanya ko da dai a ce wa'annan ci gaban da ake sa rai ba su zo kai tsaye ba wato kana ga tana da wani kalubale da za ta fuskanta ko challenges haka a kan shugabancin nata a to ba a cewa babu kasa amurka ce ta dora ta ta yi tsaye wurin ganin cewa ta kai ga wannan mukami sannan kuma kasa amurka fa da kasar china kar mu mance kasashe ne biyu da suka fi kowane karfin tattalin arziki da karfin soja kuma mun san irin abubuwan da ke tsakaninsu to ko shaka babu wani lokaci lokaci wurin yanke wasu shawarwari za ta fuskanci kalubale ta hannun musamman china saboda america ta yi mata tsaye to wasu shawarwari da ya kamata a ce ta yanke domin ganin cewa an samu ci gaba za ta fuskanci wa'annan kalubale tilas akwai su a jawabinta na kama aiki dai Madan Ingozi Okonja iwaila ta sha alwashin bin ka'idojin kungiyar kasuwancin ta yadda za ta samu nasarar baiwa kowane dan kungiyar haƙƙinsa domin biyan buƙatunsu. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da mako na goma sha uku na wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Nijar. Inda Racing Football Club ta Bukoki ta wajen gwarzo ta maradi ɗaya da nema sai aka yi ɗaya da ɗaya tsakanin AS Nijelak ta wutar lantarki da AS Guard National du Nijar. A makonni na goma sha biyu na Super League ɗin Sahel Sporting Club ta yi mai ta yi ɗaya da ɗaya da AS Fan ta Sojoji ta mai sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta yi ɗaya da ɗaya da AS Taiwan. IS Police ta 'yan sanda ta yi ɗaya da ɗaya da IS Guard National du Niger, Gorzo ta wa Irana ɗaya da nema, sai Olympic Football Club ta yi banza da banza da GS a dattawa. Idan aka dubi jadawalin wasannin ƙwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger, ta farko dai ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 25, ta biyu as Douane da maki 22, ta uku as Garde National du Niger da maki 22, ta hudu as Nigelec da maki maki 21 ta biyar jangwarzo ta maradi da maki 19 ta shidda espoir ta zandar da maki 18 sai ta bakwai racing ta mai da maki 15 as fan ta sojoji tana ta takwas da maki 14 sal sporting club tana ta tar da maki 13 ta goma as police ta yan sanda da maki 13 ta goma sha ɗaya olympic football club da maki 12 ta goma sha biyu irana ta arlit jihar agadas da maki 11 ta goma sha uku gs adar ta tawa da maki goma sha ɗaya sai a esoni dep ta man fetur tana ta sha hudu kutal da maki tara kawai a ƙasar mauritania yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a wasannin ƙwallon kafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 inda a wasan kusar na ƙarshe ƙasar ghana ta wa ƙasar gambia ci ɗaya da nema sai uganda a wani wasa na ba zato ba tsammani ta da ya tunisia da ci hudu da ɗaya ita dai ƙasar uganda ta kai ga wannan mataki ne da ba a yi mata zato ba kuma alkawalin da hukumomin kasar suka yi shine na baiwa 'yan wasan 'yan ƙasa da shekaru 20 tsabar kuɗi dolar biyu da zaran suka kai kofi a kasar su kuma za a yi wasan ƙarshe a ranar asabar shidda ga watan maris a kasar ta mauritania tsakanin kasar uganda da kasar ghana yayin da za a kara a neman mataki na uku a ranar juma'a biyar ga watan maris a kasar ta da Mauritania tsakanin kasar Gambia da kasar Tunisia. Kungiyar kwallon kafa ta ran ta kasar Faransa ta zaɓi Brino Genesio domin zama sabon kocin ta Wannan ko domin mai gurbin Julien Stefan shi dai Brino Genesio tsohon mai horar da club din Olympic na kasar Faransa na Lyon ne kuma tsohon kocin club din kwallon kafa na kasar China na Beijing Guang Football Club. A can baya an yi tsammanin zai karbi sabon aikin ne ne a club din Montpellier na kasar Faransa ko kuma ya jira sai karshen shekara a kakar saye da sayarwa na 'yan wasa da kococi domin ya zaɓi sabon kulob din da zai horarwa sai gashi ya zaɓi kulob din Ren a baya-bayan nan. A yau kuma ana can ana ci gaba yanzu haka da dabsawa a kofin kasar Jamus a kanin club din Borussia Dortmund da Manchester yanzu haka a kasar Italiya ana karo tsakanin Lazio da Rom da Torino a wasannin Serie A sai Juventus da Turin tana karbar bakuncin La Spezia. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma sai labarai a takaice. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Najeriya ta karbi zubi kusan miliyan hudu na rigakafin COVID-19 a yau dinnan talata. wanda shine kaso na farko da kasar ta samu karkashin shirin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa covax a takaice da hukumar lafiya ta duniya who ke tafi da shi rigakafin wanda kamfanin harhaɗa magunguna na astrazeneca ya ƙirƙiro ya iso ƙasar a jirgin saman ɗaukar kaya na emirate wanda ya sauka a filin jirgin saman abuja jami'ai a afghanistan yau dinan talata sun ce wasu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba sun kashe wasu mata uku da ke aiki da wani gidan talabijin ɗin ƙasar a wasu hare-hare daban-daban a lardin nangarhar da ke gabashin ƙasar shaidun gani da ido da 'yan sanda sun ce waɗanda abin ya ritsa da su na kan hanyarsu ta zuwa gida ne daga wurin aiki lokacin da maharan suka far masu a sassa daban-daban na jalalabad headquarter lardin na nangarhar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku su abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar da ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na amurka a birnin washington dc